وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin goma ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu gani da wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima rudan gwari nijar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na shek Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ɗari uku da ashirin da tara a ƙarƙashin bidi'a ta ɗari da saba'in da bakwai daga cikin jiko'i da mutane suke yi wajen ziyartar makabarta daga cikin bidiyo'i guda ɗari biyu da arba'in da biyar wanda malam ya tattaro mana mutane na aiwatarwa to mun kwana akan bidi'a ta ɗari da saba'in da bakwai yau da izinin Allah za mu tashi a kan bid'a ta 178 a cikin jerin kwanan majalisun wannan karatu wannan shine majalisi na 207 malam yace ja'alu ad-dari ad ala al sanya wato tubali kamar pop akan kabari wanda ake zagayawa da shi shi ma yana daga cikin nau'i na bid'a wanda mutane suke yi shi ne malam ya ce ja'alu da rabzina alal kabar, sanya wannan abin da yake kamar pop wanda ake sanya shi a kan matakala a na gefen nan to ana tashi a kewaye kabari da shi ya ce to shi ma yana daga cikin nau'i na a wanda mutane suke yi kamar yau ne ka ce a sa irin wannan blocks din nan da ake sawa sai a yi simintinsa sai a zagaya da shi ko kuma a sanya masa tiles a zagaya shi da shi ko kuma a yi masa gini na musamman a zagaya shi da shi ko kuma a sanya wani abu na kawa a gefen kabari ai in dai kayan alato ne na kawa rayayye shi ya fi bukata a matacce ba lokacin da aka kashe hamza ya yi shahada aka zo binne gawarsa Likafalin da za a binne shi da shi gajera ce kuma hamza dogo ne radiyallahu anhu sai ya kasance idina hamza idan an rufe kan sai kafan ya bayyana idan an rufe kafa sai kai ya bayyana to wannan dalili ya sa sai da 'yar uwarsa ta kawo dogon zani da za a lullube shi da shi akwai wani sahabi jabto kawai yake da shi a jikinsa bai da riga yana tsaye ana kokarin binne gawar hamza radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo dogon likafanin sai ya ce wannan likafanin da kasa lullube hamza wannan ya fi su bukata a bashi a nan ne ya samu rigan sawa ba yi da riga a ne ya samu abin da ya lullube jikinsa amma da teɓansa kawai ya rufe zuwa cibinsa ne gyabto kawai ya sa shi ne ya samu rigan sawa kaga littafanin hamza ya zama masa ne tufafin sawa ya rufa masa asiri saboda shi matacce baya bukatan komai sai adda rayayye shi kuma yake bukatan kawa saboda yana cikin duniyar saboda kuma kayan kyale-kyale duka a duniyar take to wannan shi ma yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi malam ya ɗauko wannan bayani ne a cikin almadkhal na ibn al mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu bid'a ta ɗari da da 179 yace tazyinul qabri kawata kabari da mutane suke yi shi ma kawata kabari yana daga cikin bidi'a wanda mutane suke yi yau idan aka ɗauki gawa za ka ga cewa in aka zo aka binne ta ana kawata kabarin wai don a nuna wannan na wani babban mutum ne na daban duk wanda ke shiga baki'a baki algarkam za ka ga kabarin sahabai ne ke kwanci a wurin ai a duk duniya babu babban mutum irinsu duk darajar mai daraja wala bai kai su ba duk matsayin mai matsayi kowaye shi a duniya wala bai kai su ba amma kaga ga kabarin ga makabartar tun zamanin manzala kuma har yau ana binne mutane da suna yin irin yadda mu muke yi yau hada ba za a iya binne mutane a wurin ba al'adan yahudawa da nasara mutane suka barbare ta yanzu sai ya zama ba ma wani abu ba ne saboda yawanci ma malaman ba su magana a kai wanda zai zo ya magana za a ce shi wannan da Allah ya shi ya shi komai na shi ya sha daban da mutane saboda su mutane abin da suka saba shi ne daidai a wurinsu ba abin da shari'a ta ce su yi ba ko da abin da suke yi din ya saba wa shari'a matukar babu wanda ke magana shi kenan su a wurinsu daidai ne kuma kai yau da ma ka zo ka ce wannan abun fa ba daidai ba ne to kata ta match za su ce kai ka cika kai naka komai naka ya sha daban da na mutane kai ana kaza kaza yanzu ana duniyar kwamfuta ne duniyar kaza ne a addinin musulunci addini ne mai tsari kuma ba abin da bai shiga wani rayuwar musulmi saboda mu musulmai ne addininmu na sama da komai na rayuwarmu in addinin mu yace mizan in addinin mu yace ba kyau dole mu ce ba kyau in kuma addinin mu yayi shiru akai bai ce haram bane kuma ba za mu ce haram ba ana ganewa to ta kabari da mutane suke yi kaga ayiwa malami ayiwa jahili ayiwa wa dan boko ayiwa wa shugaba ayiwa kowa da kowa dan kasuwa da mai kowa yanzu wai alama ce ta nuna an girmama wannan mutumin shine a ƙawata kabarinsa to kaga tun kana da rai ka yi ƙoƙari a matsayinka na musulmi ka tsawatar da ga magadanka ka gaya musu in ka mutu ba ka amince su yi wa kabarin taka ba idan sun je sun yi idan sun je sun yi to wannan ya rage gare su amma kun kana da rai ka faɗi musu baka amince ba duk wanda ya maka baka yafe ba ka gaya musu sun kana da rai saboda tun kana da rai ya kamata ka yi wasiya ba sai ka mutu ba don ka mutu shi kenan kuma Allah zai kama ka da abin da suka yi in ba ka tsawatar musu ba suka ce ni ba ruwa na, a'a da ruwanka da tsaki ka gaya musu tun kana da rai ban yadda in ka mutu a yi kaza ba ban yadda in na mutu a yi kaza ba duk wanda ya yi ban yafe ba to kaga in sun je sun yi ya rage tsakaninsu da Allah kai kuma ka a gaban Allah wannan yana daga cikin bayanai da malam ya yi na kawata ƙabari da mutane suke yi ya ɗauko wannan bayani ne a cikin sharhu tsariƙatul muhammadiyya saboda damun wannan yana daga cikin aikin sufaye wanda suke yinta a mujalladi na farko shafi na 114 zuwa 115 bid'a ta 180 malan yace hamlul mushafi ila al-maqbarati wal qira'atu minhu ala al-bayt saukan al-qur'ani a tafi da shi makabarta da kuma karantawa karanta alkur'ani a cikin makabarta wanda yana daga cikin bid'o'i wanda mutane suke aiwatar da shi a je da ƙur'ani makabarta idan an je da shi makabarta kuma a buɗe ana karantawa wai duka wannan ba wai ana kai ladan ne zuwa gawa mamacin da ke kwanci a wurin kuma idan ka ce musu sai ka ji an ce kai wani irin addini kai komai naka ya sha daban na mutane ai na ka samu wannan zai ce ah, ai abin da muka tashi muka ga kaka da kakanni suke aiwatarwa ke ta inda alkhairi ne da manzo ya koya wa abansa ana ganewa kuma da an nakalto cewa gashi nan a lokacin manza Allah da wani ya mutu an bi shi ana karatun ƙur'ani ko an yi kaza an yi kaza amma mutane duk ba shi bane zai ce mu haka muke yi kuma shi zami Allah ka kiyashe mu malam ya ce ka duba tafsirul manar an ahmad mujallaji na takwas shafi na 267 za ka tadda wannan bayani a cikinsa har ila yau bid'a ta 181 malam ya ce ja'alul masahifi inda al-qubuli liman yaqsudu qira'atul qur'ani hunaka sanya alkur'anai a makabarta wai ga duk wanda yake da nufin karanta ƙur'ani a wurin sai a je makabarta a ajiye ƙur'anai a wuri wai duk wanda ya shigo makabarta sai ya zo ya ɗauki ƙur'anan kamar yadda ake ajiye a masallaci nan ba ga ƙur'anai ba to su ma a makabarta wai sai a ajiye ƙur'ani wai duk wanda ya zo ziyara sai ya je ya ɗauki ƙur'anin nan na wannan makabartan ya zo yana karantawa ana ganewa to shi ma wannan yana daga cikin bid'a cikin bid'o'i wanda mutane suke aiwatar da shi a wannan lokaci malam ce ka duba alfatawa na ibn taymiya mujalladin farko shafi na 174 haka kuma al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya na ibn taymiya shafi na 53 zaka tada wannan bayani bid'a ta 182 malan yace takhliqu fi ta'il qabri wa umdihi wato shafe katanga na kabari da filasta da kuma filansa shi ma wanda yana daga cikin ɗau'i na bid'a wanda mutane suke aiwatar da shi a sanya wannan kabarin a shi da plasta sa'annan kuma katangan shi ma a shi sannan a sanya masa fila shi ma a shi da plasta a yi shi yi kyau yadda in ka gan shi za ka yi tunanin wani abu ne na musamman kaga yanzu ana kiran mutane ne su dinga bautan kabari kenan saboda duk wanda zai zo wanda zai ga kai wannan fa wani ne na daban sai aka bari ya zo ya nemi wani taimako a wurinsa sa kuma ba a neman taimako a wurin kowa sai a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala malam yace ka duba alba'ithu na li abi shama shafi na goma sha hudu bid'a ta ɗari da tamanin da uku taqdimu ara'id shakwa wa ilqa'uha داخل الضريح زائمين أن صاحب الضريح يفصل فيها gabatar da matsaloli abin matsaloli wa shakwa da ƙararraki wa ilqa'uha da gabatar da shi dakilar zari a wurin kushewa kushewa na malami sai a kawo shi wurin ko kuma na wani wali da suke cewa za'imina an da sahibar bari fiha suna raya cewa mutumin da ke kwance a cikin wannan kushewar shine zai fayyace duk wani saɓani da kuka samu yanzu a bujiro da shi a kawo waliwa ne ɗan murna ko da makamancin haka aka ce idan ka kawo in ka zo kuna da damuwa kuna da wasu abubuwa da aka samu na rashin jituwa da sauransu in an zo shi ne zai warware muku wai matacce kaga yanzu ana so a nuna maka shi mataccen nan shi zai warware maka ba Allah ba bayan kuma Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa ard fa ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ya ce amman yujibul mudarra waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakani kayi halin musiba halin bala'i halin kunci wa yakshifu su'a ya kwaranya wannan cutar ya kwaranya wannan damuwar ya kwaranya wannan wato kuncin wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku khalifofinsa a doran ƙasa a ilahun Allah shin akwai wani Allah tare da Allah da yake yin wannan aikin sai Allah ce qalilan ma tazakkarun kaɗan ne daga cikinku ke wa'astuwa da wannan to mutumin da ke kwance a kushewa aka ce shi ne zai warware wani damuwa da kuke ciki na halin wato rashin jituwa da saɓani da kuka samu wai a zo a gabatar da shi a gaban wannan shehin ko malamin shi ne zai warware kaga wannan ya nuna cewa yanzu an koma bautan wani Allah ba Allah ake bautatawa ba mutumin da ke kwance shi kansa yana neman mafita a gaban Allah wai a ce kai shi za ka bujiro wa damuwarka Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum da za ku kira su wanda ke kwance a kabarin nan baya jin kira walau sami'u mastajabu lakum da za su ji kiran ba su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin alkiyama za su kafirce da shirkan nan da kuka yi da su wajen hada su da Allah za su ce ba ruwansu sai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda ya isa ya baka labari cikakkiya kamar ubangiji mai bada cikakkiyar labari to wannan yana daga cikin ababen da suke aiwatarwa ana yace ka duba al-ibda'u shafi na casa'in da al-qa'idatul jalila eh, jalila na ibn shafi na za ka tada wannan bayani a ciki sai bid'a ta 188 yace rabtu al-khiraqa ala nawabidh qubur al-awliya liyuzakkiruhum wa yaqdu hajatahum daure zani ko tsimma ko kyalle akan winduna na kabarrukan waliyai saboda kabarin wali gina mai ɗaki ake yi sai kabarin na ciki sai a yi ƙofa a yi windo to idan mutum ya zo suka ce sai a ɗaure da zani ruhun don a tunatar da su wa ya ƙubu hajjatahun don su biya musu bukata wai kai yanzu idan kana da damuwa sai ka ɗauki riganka ko hankacif ɗinka sai ka je windan ƙabarin wannan shehin sai ka ɗaure shi a wurin kasantuwar hankacin ɗinka na ɗaure kan windows wai kana tuna wa wannan waliyin ya biya maka bukata ah, duk kuɗin mai kuɗi ya isa ya biya maka bukata? eh duk ƙarfin gwamnati a duk duniya ba da ya kai gwamnati ƙarfi ko ita ce za ta baka ta baka ta baka kuma ba wanda ya ce me za ko amma duk kudin mai kudi in ya baka wani lokaci zai ci tsoron kada na shi ya kare a yi? to ko gwamnati ba za ta iya ma wannan aikin ba ana ganewa to kaga nan me yake nuna maka ana nuna maka ka jefar da Allah ka riƙe wani Allah ka bar iyaka na abudu wa iyaka na sa'i yanzu mutumin da yake matacce Allah ce innal ladina tad'una min dunihi ibadun amsalukum lallai wa'annan da kuke kira koma bayan Allah bayi ne fa irin ku Allah ce fad'uhum ku kira su mutane falyastajibu lakum in kuntum sadiqin su kuma su amsa muku magani inda ka sani والذين تدعون من دونه ma yamlikuna min qitmir wa'annan da kuke kira koma bayan Allah ba sa iya mallakan daidai da awan dalilo wannan farin da ke ciki idan an bude to kaga anan me yake nuna maka yana nuna maka cewa a watsar da ubangiji a riki wani mutum saboda yanzu ana maganan waliyi ne kuma wa ya tabbatar da cewa waliyi ne wannan mutumin wa ya bashi walittakan kaga mutane ne suka bashi wannan walittakan ba Allah ba malam ya ce bid'a ta 185 daqqu zuwaril awliya tawaditahum wa ta'alluquhum biha masu ziyartar kaburrukan waliyai za su dinga kwankwasa ƙofa da aka yi na ɗakin waliyi ko inda aka sanya shi aka sa katako to in mutum ya shigo sai ya kwankwasa wai waliyi ya san cewa ya zo wai matacce ba shi ne za a kwankwasa masa sannan kuma ana so shi ya ji kuma ya amsa maka wanda ya mutu ba rai a jikinsa amma wai ana so a dinga yin haka saboda a rataye da su saboda a samu biyan bukata malam ya ce ka duba al'ibda'u shafi na ɗari za ka tattata wannan magana a ciki bidi a ta ɗari da tamanin da shida malam ya ce إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك jefa hankacin ko zani da mutum yake ɗan goge zufansa da shi wasiyadi da tufafi alal qabri akan ƙabarin wani wali bi qasdi tabarruk wai da nufin yana neman tabarrukin wannan shehun wannan malamin ana ganewa yanzu idan mutum ya zo makabarta wai sai ya ɗauki hankacif ɗinsa sai ya ɗaura a kan kabarin shehi sai ya shafa in ya shafa to shi kenan in ya kai shi kenan har ƙasa suna ci ƙasan ƙabari. ba zan manta ba lokacin da muka je madinatu shandi a arewacin sudan suna da boda da misira wannan daga jami'a mun je kafila mun zagaye ƙauye 41 a wannan tafiyar da muka je allah ji ɗan malin ismail ɗan nijar shi yake bayani cewa wai da ake cewa kada mu yi magana akan tauhidi ya ce mun je wani ƙauye sai muka tadda kabarin wani shehi wani mutumi ya zauna yana cin kasan kabarin kamar tuwo irin wannan zaman da bawan Allah na yi zaman tuwo dirshin yana cin ƙasan kabari ɗayan kuma ya juya wa alƙibla baya yana kallon kabarin yana sallah da ya gama ci ya ƙoshi sai ya ciro leda a aljihunsa sai ya buɗe leda sai dinka tura ƙasar zai tafi da shi ina guziri kenan zai kai gida ko ya ci gaba da ci ko ya ba 'ya'yansa to shi ne su suke cewa wai idan ka zo kabarin shehi sai ka ɗauko hankacin ka haka idan ka ɗauko sai ka jefa shi akan ƙabarin. sai ka shafa shi da neman wai tabarruci in ka shafa in ka shafa wa kanka kaga duk bakteriyan da ka kwaso kaga likitoci kuwa suna da suna jiran ka asibiti ko eh ka za su baka antibiotic wai sai ka shafa kaga wannan ya fi karfin fungi ma ai don ka jefa shi Allah ka ɗaya zan irin irin irin virus ɗin da za ka kwaso don Allah ka ɗaya zan tun da gawa ce ko kuma ta riga ta riɗe abubuwa da yawa sun fita a jikinta to kaga wannan dattin da wannan ƙazantar da wannan cutar shi za ka kwasa kuma ka shafa a jiki to kaga irin wannan yana daga cikin ababen da suke wai da sunan tabarruki mala malam ce ka duba almadkal na ibn al mujalladin farko shafi na 263 za ka tattara bayani a ciki malam ya ce bid'a ta 187 intifa'u ba'd an-niswati ala ahli al-quburi wa ihtikakiha bi furujiha alayhi bala. mata intifa'u ba'dhin niswa sashen mata za su je su miƙe jikinsu ala ahadin kubur akan ɗaya daga cikin kabarruka je ta shimfiɗe ƙirjinta da jikinta ga baki ɗaya akan kabarin wahtikaki ha bi ha, da kuma buɗe al'auranta akan wannan kabarin ya kwanta akan ƙabari. litahbala wai saboda ba ta ciki take haka za ta yi ciki kaga ma shehun ya zama dan iska yi. eh to in an yi haka shine za ta yi ciki to kaga ai abu ya lalace wato wani abun wai da sunan nuna walittaka sai kaga suna wani barusan da duk ne hankali in ya ji ya san akwai matsala kuma wallahi za ka sha mamaki idan ka je irin kaburrukan nan in ka ga abubuwan da ake yi wallahi wani abu in an gaya maka za ka ce karya ne ko ka ce shaƙi faɗi amma sai ka gani da idonka su za ka gani na mata sun jejjefa a ciki wai an je kabari an kwana musamman ranar alhamis daren alhamis to in ka je gilmawa a makabartu za ka sha mamaki a ƙasashen laraba za ka ga ƙubbobin nan da dama za ka ga mata ne a ciki matan da suka daɗe ba su haihu ba wai sun je wajen suna neman haihuwa wannan shehi ne zai ba su ba Allah ba to kaga wanda Allah ya nufe shi da ata a wajen kaga tana fitowa in ce ciki yanzu waye ya bata Allah ba Allah ba shehi ne ya bata ciki saboda haka kaga ba za ta taɓa yadda cewa Allah bane ya bata Allah ka shirye da mu su kuma ka shirye su masu yin wannan aiki malam yace bid'a ta 188 istilamul qabri wa taqbilu shafa kabari da hannu da kuma sumbatansa yadda ake wa hajar aswad mutum ya zo kabari sai taba kabarin shehi sannan sai ya hannunsa kaga wannan ya sa jams ko? kaga ya sa jams da duk wani abu na bala'i a bakinsa to kaga ko dole baki yayi wari irin wannan malam yace ka duba al-iqtida na ibnu taymiya shafi na 176 da al-i'tisam na imam shafi mujallabi na biyu shafi na 134 zuwa 140 sannan ka duba idatul lahfan na ibn al-qayyim mujalladin farko shafi na 194 sannan ka duba al-bar albarkawi fi afalin musulmi za ka tadda wannan bayani a cikin shafi na 234 sannan ka duba alba'if shafi na 70 sannan ka duba al'ibda'u shafi na 90 za ka tadda wannan bayani a ciki sai malam ya sauke layi ya ce wa kadi an kara zalikal gazaliyu imamul gazali abu hamidin gazali ya yi inkarin wannan aikin fil ihya a cikin ihya ulumuddin nasa mujalladin farko shafi na 244 wa qala har shi imam ya yace innahu adatun nasara wal wannan aikin al'ada ne na nasara da yahudawa kaga musulmi suka dauke shi kuma yau suke aiwatar da shi to kaga dole a haskaka wa mutane saboda su gane kuma su nisance shi malam ya ce bid'a ta 189 ilsaqul batan wa zahar bi jidaril kabari, manne ciki da baya akan bangon kabari kaga kabarrukan duk shehunan nan ana zagaye shi ne da ne da gini to idan mutum ya zo sai na ne cikinsa a jikin wannan kabarin a jikin bangon haka kamar na Sheikh Usman bin Fodi kaga an gina shi aiko an gina shi kamar Ka'aba aka samu yin gida to idan sun zo in irin wa'annan ne sai su liƙe cikinsa a jiki sannan su juya bayan su sanda shi ma su juya a kai, shi ma wannan aiki yana daga cikin bid'o'i wanda mutane suke yi Allah bai ce ayi haka ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta da al'ummansa a yin irin wannan aiki ba sai dai mutane sun mai da shi dabi'a su. malam yace ka duba al-ba'id shafi na 70 sai bid'a ta 190 malam yace insafu. badanihi aw shay'un min badanihi bil qabr mutun ya liƙe jikinsa ko wani abu na jikinsa da kabarin aw bima yujawiru al qabr ko kuma abin da ke kewaye da kabarin min hudin wa nahwihi na sandan da aka sa a gefe sai mutum ya hada jikinsa da wannan saboda yana neman wani albarka na wannan mamacin da ke kwanci a wurin wanda suna ganin wali ne daga cikin waliyai saboda haka tsagwarar bautan wato mutane ake yi da sunan wai ana neman tabarruki in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai roƙi Allah a kan cewa ya Allah kada ka sanya kabarina ya zama gunki abin bauta to kaga manzan Allah kenan to ina ga sahabbansa ina ga tabi'ai ina ga atba'u tabi'ina to kaga duk wannan ana so a nuna maka cewa ba addini bane duk masu yin sa su sani cewa suna yin abin da ba shi Allah yake ayi ba kuma ba shi manzan Allah ya karantar da al'ummansa a aiwatar da shi ba sai dai mutane wato suna yin ababen da ba shi bane to wannan yana daga cikin ababen da mutane suke aiwatar da shi a makabarta malam ya ce ka duba alfatawa na ibnu taimiyya shafi eh, majalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma za ka tadda wannan bayani a cikinsa bid'a na ɗari da casa'in da ɗaya ya ce ta'afirul hududi alaiha wato kumatu a lullube kumatu da kasan da ke kabari a sa kumatu a jiki a lullube shi wato ya yi gudu da kasan a ƙara juya wannan shi ma a mata, ko kuma a ibo a shafa a kumatu na kabarin wannan shehin duk da sunan ne wai albarka wani ma ya shafa a kirjinsa yana cewa ai na shafa kasan shehi saboda haka ya samu albarka to wani abun za ka ga in ana karatu mutum sai ya dinga tunani anya ana yin wannan abin kuwa amma kuma social media yana ƙara gaskata maka wannan abin saboda gashi nan su da kansu suna fallasa juna sai ka ga mutum yana faɗin wani magana sai ka ce anya mai hankali ma zai faɗi wannan magana kuma sai ka ga har kafara ake yi wanda ya faɗi wannan yana faɗin daidai wa daida haka ji ana cewa Allah ya saka da alkhairi saboda ne ana ganin cewa ya abin nan ya faɗi daidai kuma yana faɗin karama ce daga cikin karamomin shehunnai saboda su dama a akidarsu shehunnai waliyai suna sama da annabawa eh maqamun nubuwati fi barzakhin waiqar rasul dunal wali matsayin annabta a lahira fuwaikar rasul yana sama da manzo dunan wali amma bai kai matsayin waliyi ba saboda haka da annabi da manzo ba su kai matsayin waliyi ba wannan shine su kuma gashi nan a rubuce a cikin da littattafansu Allah ka shirya da mu a wannan gabar ya kamata mu takaita mu? idan Allah ya raya mu sai mu tashi as-sawafu bi quburil anbiya'i was salihin yin tawafi a ƙabarrukan annabawa da waliyai ana kewaye abin nan ɗansu saboda su sun ba su wani matsayi wanda ana neman taimako a wurinsu kamar yadda ake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga irin wannan yana daga cikin wato ababai masu muni wanda mutane suke aiwatar da shi da sunan addini da sunan ziyara da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gaban za mu tsaya in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka karanta ne ne Allah ya karba wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana inda ka da fuskokin ma wannan wuri muna roƙon ka tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙon ka ka tausasa zukatansu ka sanya musu kaunan mu da dogen mu da tausayin mu ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu ya Allah muna roƙon ka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ɗan kuma da suke falastin sudan suriya da sauran ƙasashe na musulunci da ake yaki wanda suka mutu a cikin ya allah ka kafi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ya allah ka ba ta lafiya wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ko a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ka jarabce su da ba su suka a cikin ya Allah ka yaye musu ka ba su wa sauke wannan nauyi da ke kansu ya Allah muna ka kada ka karɓi rayukansa face ka ba su ikon sauke nauyin nan da ke kansu mu kuma muna roƙonka ya Allah duk yadda zamu je kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauki ɗawainiyar iyalanmu da shi ka taimaka wa ƴan uwanmu da addinin mu da abokanmu na arziki da mu ya Allah muna roƙonka duk wanda ka jarabce su a cikin mu da 'ya'ya kangararru maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu akwai dr ibrahim wanda mahaifiyarsa ta rasu a misra ina gani jiya ne ko ranar asabar hatsari suka yi allah ya ji kanta da rahama allah ya sa aljanna makomanta allah kuma ya yafe mata allah kuma ya ba su ladan haƙurin wannan jarabawa da suke ciki da ita da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya bi musu gabaki da gidan hmm? akwai kuma wanda suke asibiti suna kwace suna fama saboda accident suka yi Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kyauta da eh, mu idan lokacinmu ya zo Allah kuma ya yafe mana ya ba mu ikon cika da kalmar shahada da mu da masu kallon da sauraro wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk